Oh, um, <laughs> Olufala uh, yake tuna yadda marigayi Abubakar Rimi ya uh, laƙaba masa suna Awolu Falalu don kawar da siyasar addinanci ko ƙabilanci tsakanin al'ummar Najeriya. I got the name almost 20 years ago when I was seeking the nomination Na samu wannan sunan ne in ji falaye kimanin shekaru ashirin da suka wuce lokacin da na nemi takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar SDP ta wancan lokacin inda shi ma marigayi Shehu yar aduwa yake nema. Farin jini na a arewa ya sa hamayya ta sa suke kushe ni da cewa ni arne ne. That I was not a Muslim, I was an arne and so the northern people in the north should not listen to me. And one of my strongest supporters at the, at the time, late uh, Alhaji Remy, abubakar rimi da ke mara min baya ya ce sam iyayena fatakin goro ne daga nan kano suka zauna a ondo don haka olun nan na nufin awwalu hakanan babana falaye ai falalu ne my hausa name was awolu that my father's name was alhaji falalu that therefore my real name is awolu falalu alhaji awolu falalu from kano people knew it was not true but they were happy they were excited that was able to Mutane sun san ba gaskiya ba ne amma sun ji daɗi kwarai. Ko yau 'yan uwana 'yan arewa suka kira ni da wannan sunan ba na kin amincewa. Irin wannan tunanin ya sanya ga mayar kungiyar matasan arewa wato Coalition of Northern Nigeria Youth Congress suka yi taro a nan Abuja don ƙarfafa kamfe ɗin kaucewa fakewa da addini don cin ribar siyasa. Hassan Waziri Cinade shine shugaban kungiyar. Lokaci ya yi da ya kamata mu haɗu matasan arewa ba maganan musulmi ba maganan kirista ba maganan wani yare kowa dan arewa ne. kuma su wani da tafawa balewa sun ɗauki kowa ɗan arewa ne to mu ma yanzu mu dunkule mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu zauna mu fuskanci menene matsalolin matasan arewa ta yaya za a samu wa matasa aikin yi a waya musu da kai game da harkar shaye-shaye da ake yi ta yaya za a samu a yi ilimi in ba haka aka yi a arewa ba to abubuwan da suke faruwa yanzu zuwa gaban na tabbatar maka sai ya faka sunana shehu usman aliyu ga kuma national conference aka kaddamar da shi kwanan nan muna son ne mu shawarci mu da suke zuwa wannan conference din don mu san mu ɗaya na arewa bai muka sa a gaba. Hakanan shi ma ɗan ƙungiyar bisa raɗin kai daga ƙabilar Ibo Martins Igwe ya ce ai Najeriya ma daidai ce. Akwai mutanen arewa a kudu, akwai mutanen kudu a arewa. Don haka duk ƙungiyoyin da ya fito ya ce yana neman zaman lafiya a ƙasar Najeriya gaba ɗaya muna goyon baya saboda talauci ba su da addini, rashin aiki ba su da addini. dai an zo taron da so za a damu da addini ba ta da ba siyasar fakewa da addini ta fara kunno kai ne bayan zaben abiola da Gibe a 1993 waɗanda duk musulmi ne inda yanzu zai zama da mamaki don takarar shugaban ƙasa da mataimaki su zama daga addini ɗaya duba obasanjo da atiku mana duba yar aduwa da jonathan duba jonathan da sambo shin yaushe najeriya za ta koma zaben cancanta ba bisa doron addini ko kabila ba nasura da ma'ali kaya muryar amurka daga abuja najeriya